Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara aminu fage tare da ni amina buhari auna kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi, da dai sauransu a yau goma ga watan yuni na shekarar 2022 filin namu na yau na girke-girke ne ke zara muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da bakuwar da za ta yi mana bayani akan yadda ake sarrafa abincin ƙasar Sin. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya filin kwalamar mu inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana bakuwa. Mai sauraron baka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce za ta gabatar muku da girke-girke irin na zamani. Yau za mu fada ne a kasashen Asia. Yau za ku ci abincin Chinese ne. Da fatan kowannen ku yana da dan sandan nan kun ci dan tsinki da zai tsukali duniya da shi. Hajiya Halima barka da zuwa zauren namu. Barka ka dai. Hajiya Halima yau kin ce Chinese wato abincin 'yan kasar Sin. <laughs> Za mu leƙa mu gani. Haka. Eh, to yau muna da Chinese shrimp rice. To. To shi in ji Bahaushe yana kiran shi crayfish mai ɗan mm. girma. wato wannan manya-manyan eh, crayfish eh wani ne sai yawwa suna dan sun dan fikra fish ya girma da dan kadan haka suna dan lankwasa eh shine shrimp din shine shrimp din to uwar gida na bukatan shi ainihin shrimp to shrimp yanzu a kasuwa ana sayar da shi shi ma to daidai yanda uwar gida ko amaya su iya siya haka za su to uwar gida tana bukatan albasa guda daya kwanta guda biyu sai kuma yankakken kayan lambu ma'ana karas wake peas kanana muna buƙatan tafarnuwa sai kuma a wannan girki ko da uwar gida ko amarya suna da shinkafan da aka ci ya kwana ragowa kenan suna iya amfani da shi fari ko da fafiya eh, fara da fafa to kin ga sai ka muna bukatan kofi uku na wannan shinkafa idan su biyu ne ka a gida tana bukatan bai fi gaskiya kofi ɗaya ba na ɗanya kafin a dafa na dafaffar ma To. Eh to ai idan kika duba aikin mata haɗi idan kuma kin mata aiki karuwa za ta yi. Haka. Sai dai idan masu ci ne dama. To. Da yawa to sai su kofi ɗaya zuwa biyu. Eh zuwa biyu. Na mutum biyu kenan. Eh, na mutum biyu kenan. Sannan tana buƙatar uwar gida na buƙatar cokali biyu na oyster sauce wato shi wannan sinadari wani shi ne sirrin eh, girkin eh, Shi china ainihi e da shi da soy sauce tare suke tafiya sai kuma uwar gida na magana bukatan sinadarin ɗanɗano da gishiri shi ma da zai ɗan fitar mata da ɗanɗano. to bari mu shiga cikin kishin gadan gadan ya za a yi da tukunya <laughs> uwar gida za ta samu tukunyanta tsaftatacce ta dora akan wuta sai ta ɗan barbaɗa mishi man gyada idan uwar gida ta dan barbaɗa mishi man gyaɗa sai ta nemi bota man bota mm. kamar cokali ɗaya sai ta dan zuba mishi a jikin wannan tukunya sai ta ɗauko shi wannan wankakken shrimp sai ta saka sai ta saka mishi dan gishiri da dan masoro sai ta ɗebo um, citta da tafarnuwan da ta daka sai ta saka kamar karabin cokali wato da danyen citta da danyen tafarnuwa da aka dan nika su yawwa sai ta dan ɗiba kaɗan sai ta saka saboda ya dan rage mata ƙarni wa gida ta dan mummotsa shi ta mummotsa shi idan ta ga ya dan canza kara launi mm. za ta ga ya dan fara dan jajjajajja sai mm. uwar gida ta kwashe shi ta nemi dan kwano ta ajiye shi a gefe sai uwar gida ta koma kan wannan tukunyan idan da bukatan ƙara shi ainihin mai sai uwar gida ta ɗauki cokali ɗaya na mai sai ta barbada idan uwar gida ta barbada sai ta ɗauko kwai guda biyun nan sai ta fasa a ciki don ta fasa za ta motsa shi sai ta dan dauki gishiri shi ma ta dan barbaɗa saboda shi ma ya dan fitar da nashi ɗanɗano in ta motsa shi uwar gida ta jujjuya shi ta jujjuya shi ta samu mm. yayi sai ta ɗebo albasa sai ta ƙara amma za ta dan matsar da shi ainihin kwai gefe a sai ta dan rage wutan sai uwar gida ta kara in tana da bukatan mai sai ta dan kara kaɗan kuma ta gefe sai ta zuba wannan albasa idan ta sa albasan shi ma ta dan garwaya shi ya fara laushi sai ta ɗauko shi kwan sai ta yi ta kashe karnin shi sai ta dawo da shi sai ta tsina su idan ta tsina su to me yasa za a hada kwan da albasan a lokaci daya ba eh to kin san shi kwan ana so ya yi wannan kwallo kwallon ya yi fara fara eh. fara karya eh, karya dame da albasa kuma ya a ciki kowanne eh, a ware shi idan ta yi hakan za ki ga ya fito da kowanne da ainihin kalarsa ainihin kalarsa mm. sai ta abun nan sai ta haɗa su kuma ba za ki ga sun yi baki ba ko sun yi kowace za ta yi kalanta saboda dama ba a wuta mai yawa aka yi amfani da za ta dan rage karfin wutanta idan uwar gida ta motsa ta motsa ya nuna mm. shi ainihin albasa sai ta bar shaka ta rage wutan sai ta ɗauko shi ainihin shrimp ɗin mm. sai uwar gida ta maida akai idan ta maida akai sai uwar gida sai ta ɗauki ta dan motsa shi ta haɗe su da albasan da da shrimp da kuma kwai yawwa sai uwar gida sai ta ɗauki shi ainihin attaruhunta da ta ɗan yanyanka sai ta zuba idan ta zuba shi shi ma sai ta saka mishi soy sauce ɗin nan ta saka mishi oyster sauce sai ta ɗauki shinkafan da ta tafasa sai ta zuba to tafashen da za a yi sama sama ne ko kodai a yi kusan ya kusan nuna eh wani lokaci ya nuna ma ai kamar ne da na gani ko da wanda ya kwana ne ya rage eh. take da shi a cikin gidan sanyi war gida na iya fito da shi ta hada da a ciki wato wata dabara ne na cewa ko kana da mama abinci ma eh, ga yadda zaka iya sarrafa shi kwanan ne zaka iya amfani da shi ka ka sarrafa shi sarrafa shi eh, za ka zuba shi sai ka jujjuya ka zai dan canza kala zai canza kala za ka ga ya dan yi duhu hmm. sai uwar gida sai ta dauki sinadarin ɗanɗano sai ta barbada za ta saka mishi dan gishirinta da dan attarugu saboda tana son ya zama ɗanɗanon mu na arewa eh. yanda za su iya ci shi yawa sai uwar gida sai ta jujjuya ta hautsina shi ta hada idan ta gama hautsina shi sai ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna amma idan kuma shinkafan yana da ɗan tauri sai uwar gida ta ɗan yayyafa mishi ruwa ta ɗan rufe shi ya ɗan silala yawwa to a wannan a wannan kuma bayan uwar gida ta gama tana iya ɗaukan yankakkiyar mm, albasa mai lawashi saboda ta yi ganishin ta yi kwalliya da shi amma za ta yanka shi kankana na wato can wuraren ganyen eh wurin eh, eh, koren nan kananu za ta yanka shi mm. saboda shi kawai ya bada kala kuma ya bada sha'awa ya ja ra'ayi mai ci dan mm. uwar gida ta ta turara wannan shinkafa mm. za ta ga yayi wasar wasar mm. bai caɓe ba in za ta miƙa ne a lokacin sai uwar gida ta zuba shi a cikin kwano sai ta barbada mishi wannan albasa mai lawashi. Wato albasar danye kenan za a yi yanka eh, zuba sai an gama girkawa eh, kenan. To amma ga wanda bai son shi danye kuma a daidai lokacin da zai sauke yana iya zuba. Dan tururi na eh, ɗan. Sai dan tururi ya dan taɓa shi. Sai ya sauke sai ya raba. To mun gama da maganar shinkafa wato chinese shrimp rice mm. uh, za mu yi sweet and sour mm. chicken chunks shi kuma sweet and sour chicken chunks uwar gida na bukatan kirjin ko an kawo mata kaza ne ta yanka sai ta ɗan cire kirji guda ɗaya. sai uwar gida ta yanyanka shi gunduwa gunduwa inda ya fi nama idan uwar gida ta yanka shi gunduwa gunduwa kamar eh, gidan suga sai uwar gida ta ajiye shi ana bukatan tattasai masu kala akwai kore akwai ja akwai mai ruwan dorawa akwai mai ruwan dorawa hmm. sai ta zo ta musu yanka su ma kamar girman shuga. Eh. Shuga mai kwallo-kwallon nan da ake. yi. wannan ɗinsu ya zama ɗaya kenan. girman su ya zama ɗaya kenan girman naman girman kayan gona sai uwar gida ta yanyan kasu ta aji kayan lambu kayan lambu to uwar gida na bukatan wayannan ah, kayan lambu sannan tana bukatan albasa ta tafarnuwa citta ɗanya shi kuma kamar yadda na ce uwar gida ta yi kokari ya zamana kowane girki za ta yi tana da dakakken shi shi tafarnuwa da ɗanyen citta kenan ya zama na ta daka shi ta sa a roba mai murfi ta ajiye duk lokacin da uwar gida ta zo ɗaya girki sai ta fuddo shi ta rika amfani da shi uwar gida na buƙatan ketchup wato dukakken tumatir na na turawa na cikin na cikin kwalba eh. kwarai wani na cikin roba wani na cikin gwangwa mm. sannan kuma uwar gida na a halwa yau tana buƙatan soy sauce a wannan girki tana kuma buƙatan sukari starch na mm. masara wanda ake kira cornstarch uwar gida na bukata wato wannan kaman garin fula haka gashi da ake da arobobi haka ake cornstarch uwar gida na hmm. bukatan ruwa sannan tana bukatan sinadarin ɗanɗano uwar gida na bukatan barkono irin namu na hausa amma wanda ta ɗan daddaka shi kamar yadda na faɗa a jiya to uwar gida na bukatan shi idan um, ba ta da shi sai ta nemi ko a tarugu ne sai ta dan faffasa shi. Eh wato dai ba na kake ake ne ba. Eh ba na kake wanda dai ana dan ganin shi dan kadan kadan haka a mm. ciki. To um, uwar gida na bukatan duka wa'annan abubuwa amma kamar shi tattasan uwar gida na bukatan guda daya tana bukatan albasa kwallo daya duka tattasan da koren da jan tana bukatan kwara ɗaya da ɗaya ne. Girkin mutum Idan girkin mutum biyu ne zuwa uku. To tana bukatan um, cokali ɗaya zuwa biyu na shi ainihin um, tumatir mai tsami na na kwalba wato ketchup kenan tana bukatar cokali biyu na shi ainihin soy sauce uwar gida na bukatar cokali ɗaya na sigari cornflour cokali ɗaya tana bukatar sinadarin ɗanɗano shi ma kwara biyu sannan shi wannan barkono da na yi magana shi uwar gida na bukatan cokali ɗaya ko rabi idan masu son barkono ne kuma uwar gida ta iya sa fiye da haka wai gida ta samu robanta sai ta zuba shi ainihin yankakken kaza idan ta zuba sai ta saka mishi masoro da kakkiyar masoro sai ta sa sinadarin zaki sai ta saka mishi tafarnuwa da shi ainihin citta da kake sai ta nemi cokali ta motsa su garwaya su yawa ta motsa shi ya bammanne a jikin ya kakkama yawa mm. a wannan lokacin idan uwar gida na so tana iya saka shi ainihin barkono ko kuma attarugu duk wanda take da shi mm. sai ta jujjuya shi idan ta gama hautsina shi sai ta bar shi a gefe kamar minti biyu uku ko kuma minti talatin saboda ana so ya tsumu ya samu ya yi zaƙi ya shige shi to uwar gida a wannan lokacin kuma ta nemi garin fulawa a gefe kamar cokali biyu ko uku sai ta ɗauki wannan kaza sai ta zuba a ciki shi garin kon fulawa ɗin ko wani garin fulawa daban eh ka garin fulawa dai to garin fulawa muke ban faɗi fulawa ba ko mm. to za ka nemi fulawa shi ma saboda ana buƙatar a ɗan saka shi a jikin a jikin nama. saboda ya kama za ta saka shi idan uwar gida ta saka shi shi ta motsa shi kamar ta barbada garin fula ta dan karkade shi ta tsamo nama sai ta tsamo shi nama sai ta ajiye yawwa mm. um, sai uwar gida za ta nemi a cikin wannan flan uwar ya ta dan barbada mishi gishiri saboda kar ya zama salam sai ta dan sa amma wanda bai san gishiri kuma ya wadatar saboda an riga an barbada a jikin shi ainihin kaza sai uwar gida ta saka shi a cikin wannan ta saka shi kuma a cikin wannan garin gishirin sai ta saka shi a cikin garin fulawa da ta yi in ta ɗauko sai ta sa sai ta cire in ta ɗauko sai ta sa sai ta cire haka za ta yi ta yi har sai ta gama barbada kazan da wannan fulawa kin ga ya kama kenan za ta bar shi dan kama jiki dan minti daya biyu haka sai uwar gida ta ɗauka sai ta sa shi a cikin kwai wanda ta kaɗa sai ta saka shi sai uwar gida ta sake maida shi a garin fulawa ya kara naduwa ya kara naduwa to wannan ne na ƙarshe sai uwa gida ta jejjera shi ta ajiye yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe zara har yawuna ya fara tsinkewa ko to ki sanar da ni halin da kike ciki bayan bakwar mu ta kammala bayaninta a cikin wannan fulan uwar ya ta dan barbada mishi gishiri saboda kar ya zama salam sai ta dan sa amma wanda bai san gishiri kuma ya wadatar saboda an riga an barbada a jikin shi ainihin kaza sai uwar gida ta saka shi a cikin wannan ta saka shi kuma a cikin wannan garin gishirin sai ta saka shi a cikin garin fulawa da ta yi in ta ɗauko sai ta sa sai ta cire in ta ɗauko sai ta sa sai ta cire haka za ta yi ta yi har sai ta gama barbaɗa kazan da wannan fulawa kin ga ya kama kenan za ta bar shi ya ɗan kama jiki dan minti ɗaya biyu haka sai uwar gida ta ɗauka sai ta sa shi a cikin kwai wanda ta kaɗa sai ta saka shi sai uwar gida ta sake maida shi a garin fulawa ya ƙara naɗuwa. ya ƙara naɗuwa. to wannan ne na ƙarshe sai uwa gida ta jejjera shi ta ajiye shi yana da babban muhimmanci saboda yin hakan zai hana sinadarin daɗi da ta sa su a tarugu su yawwa fita daga cikin nama ana soyawa soya bayan ta gama wannan ta ajiye shi sai uwar gida ta nemi manta da ɗan mai zurfi mm. ba da yawa ba dai amma kuma ba kaɗan ba yanda zai ta shiga ya rufe sai ta soya shi don uwar gida ta gama sai ta kwashe shi sai ta ajiye shi a gefe sai uwar gida ta nemi wani tukunya sai ta daura shi kan za ta dan saka mishi dan mai shi ma kaɗan cokali ɗaya sai ta ɗauki wannan yankakken kayan marmari da ta kayan lambu da ta yanyanka uwar gida sai ta ɗauki wannan kayan lambu da ta yanyanka za ta yi musu yankan suga kamar yadda na ce da albasa da tattasai ja da kore sai ta zuba shi a cikin tukunya ta dan motsa shi ta dan motsa shi kaɗan uwar gida na iya dan barbaɗa magi ko dan gishiri ta bar ta dan soya shi ta soya shi ta soya shi sai uwar gida ta ɗauki wannan soyayyen naman soyayyen kazan da ta yi sai uwar gida ta maida shi a cikin um, tukunya idan ta maida shi cikin tukunya mai kayan lambu mai kayan lambu da ta saka sai ta ɗauko shi corn flour sai uwar gida ta jiƙa shi da ruwa ta kwaba shi ta kwaba shi sai ta zuba mishi ketchup ketchup inda na ce za ta karin mai da ke baya mm. shi wannan naman kaza da aka mulmula shi a cikin fulawa mm. haso biyu za a soya ne ko eh, za a soya ne a soya ne za a zuba wajen a'a na ce za a soya shi a cikin mai kar yayi yawa kuma kar yayi kaɗan ma amma dai ya lullube naman kaza a samuwa ya eh, wa ya sai ta kowane gefe ta kowane gefe sai ta tsame shi uwar gida ta ajiye shi sai na ce sai ta koma tukunya da tabaru to mu ci gaba daga daidai inda muke so mu hada yawwa sai ta dauka sai ta zuba akan shi soyayyen naman nan na kaza da aka eh, yi bayan ta soya hada shi wannan kayan lambu din sai ta tsora akai sai ta je ta dauki kwano roba kenan sai ta saka corn ta saka buɗan ruwa ta ɗauko ketchup din nan da muka ce ta zuba a ciki shi ma turani na cikin mai eh, na cikin roba mai dan tsami tsami sai ta mm. ɗauko sukarin nan cokali ɗaya shi ma sai ta zuba sai ta juye shi ta motse shi ta sa sai ta zuba to yayi kauri ko ruwa sosai ruwa zai yi kaman kamu ta kwaba shi kaman kamu shi kuma a can inda ta saka kinga wannan da ruwa da komai ta haɗa ai ta sa da ruwa da shi ainihin sinadarin mai tsami-tsami na tumatir na jigin gwangwanin roba ko na gwangwanin tangaran za ta zuba shi ta saka mishi corn flour din sai ta saka ruwan sai ta motsa shi to wannan ne za ta je ta zuba akan wannan kaza wanda yake kan dahuwa yana kan wuta wuta amma ta rage wuta sai hmm. ta zuba to yan uwa gida ta ci gaba da juya sake ga yana dan haɗe jikin shi hmm. yana kamewa a hankali idan har ta ga bai kauri ba tana iya kara cornflour kaɗan ta samu ruwa ta tikke shi to uwar gida za ta ga ya kama ya danko idan ta jujjuya ta mummutsa ta ga ko ina ya kama sai uwar gida sai ta kwashe sai ta zuba a kwanan da za ta kai wurin teburin cin abinci. To Wato kenan shi wannan an riga an same shi. Eh. kaza mai dan tsami tsami da zaki eh, zaki kenan kaza mai dan tsami-tsami da zaki zaki yawa sai idan uwar gida tana so ta yi mai kwalliya kuma mm. sai ta nemi riɗi ya riɗi wankakke eh. gyararre bushashe sai ta dan barbada a sama bayan an soya shi ko bayan an gama bayan an gama tas a a shi riɗin eh danye ko ko don eh soya dan bashi tsoro a a ba damuwa ko yin. to eh shi kawai kaɗan ne za a barbada saboda ya eh. bada kala na ma'ana to kun da ji ba sai ta dan barbada uwar gida sai ta barbada to wannan a matsayin miya yake ko ko shi ma abinci ne mai zaman kanshi eh to a matsayin shi za iya shan shi da farar shinkafa za iya cin shi da taliya hmm. za su iya cin shi da kuskus za a iya cin shi da doya ko dankalin turawa to abinci ya samu dama ga can an yi shinkafa wato shrimp rice wato hmm. shinkafa mai wannan abin na na kaman crayfish yawwa to kin ga sai a iya hada su duka saboda dai a samu kala kala haka yawwa sai a to in an yi abinci ana neman abin sha hajiya hmm. sai da me kuma za a hada a wannan girki don eh, eh, eh, a cika filin ciye-ciyen da kayan gaskiya abin da muke so na gaba shine muna so mu hada shi da dan kayan ganye saboda ya dan ya mana balansin. za mu yi koren salad koren salad kuma tana ana uwar gida na bukatan latas dinta kwai tana bukatan man zaitun tana bukatan kuma lemu mai tsami uwar gida na bukatan ɗan gishirinta idan ba mai son cin man zaitun ba ce za ta iya sa masa bama ko kuma salad cream amma idan kuma ana so domin a samu lafiya ne to uwar gida za ta iya amfani da ah, man zaitun kawai ya wadatar sai kukumba shi ma da yake kore ne to uwar gida za ta samu duka wa'annan kayan ganye na lambu sai ta wanke su cikin ruwan kal da ɗan gishiri ta tsame su uwar gida na buƙatan latas kukumba kwai olive oil wato man zaitun kenan lemun tsami da ɗan gishiri uwar gida za ta nemi roba ta ɗan diga mishi ruwan kal da gishiri sai ta zuba ruwa ta ciccire ganyen latas ta kafin ta yanka ke eh, kafin ta yanka ta eh. daure shi ta tabbatar babu ƙasa babu wani kwayar um, cuta sai ta nemi matsami tsohuwar gida ta jejjera a ciki shi ma kukumban nata za ta wanke shi shi kuma kwai za ta dafa shi idan ya dafu sai ta bare kwai ta ajiye shi za ta nemi lemun tsaminta ta yanka sai ta dan matse ruwan ta ajiye shi shi ma to uwar gida idan ta zo hada wannan ba shi da wani babban aiki sai dai kawai ta yanka latas ta yanka kukumba ta yanyanka kwan shi ma sai ta matsa mishi lemun tsami a kai ta dan barbaɗa gishiri ta ta cakuɗa shi eh sai ta ɗauki man shi zaitun ɗin shi ma sai ta barbada ma mm. akai to shi kenan uwar gida ta samu kin san kana sukan ce da irin wannan salak hmm. <laughs> zaki ga sun irin wannan ganyen amma ba su ba ma da waye aka sa ba muna kiran shi koren koran salak ya wai su ɗebo mai haka sai su barbada da ga mai ga lemun tsami shi ma sun sa salak in ji kalawa <laughs> su barbada shi sai da fatan za a koyi irin wannan girki kuma da za a mayar da kafada eh, ko madan tattalin arzikin mu kuma zai inganta saboda gaskiya ba a kashe kuɗi da yawa a cikin wannan girki ba to hajiya duk tun koro zance akan wannan girki amma ban ji abin sha ba me muke da shi eh, eh, to abin sha kuma za mu yi orange juice wato matsatsiyan lemu to eh ba na kwalba ba lemu mai bawo to yawwa wai ya sai ta kasuwa ta siyo lemunta ɗari biyu ne ko ɗari uku sai ta zo ta wanke shi ta yanka tsakiya idan ta tsaga shi biyu ta kwance idan uwar gida tana da injin ɗin da zai matse mata falillahi alhamdu idan ba ta da shi kuma akwai injin na roba na hannu ma eh, wanda za ka matse mm. shi eh. kada uwar gida ta ce kullum sai dai ta yanka ta ta da shi Uwargida mm. eh, ta uwar gida ta iya samu wani na matsawan shi ma akwai na roba sai ta matse shi idan uwar gida ta matse shi yana da rami rami da zai fitar mata da tukan da kwallayen eh, ya kuma zuba mata ruwan a dan kofi na karkashi hmm. to idan uwar gida ba ta son haka kuma za ta iya cire kwallayen sai ta mayar da shi ainihin tukan a cikin ruwan sai a sha a sha shi da tukan idan kuma ba masu son tukan ba ne sai uwar gida ta ɗauke shi haka wanda ya riga ya tacin. sai ta zuba a cikin kofin da za a sha idan uwar gida ta yi wannan ta gama akwai yanayin da za ta yi wannan lemu idan lemu mai zaƙi ne uwar gida za ta buƙaci ƙanƙara da za ta zuba a cikin kofi da za ta zuba idan kuma tana so ta yi shi kala biyu uwar gida za ta ɗan nemi kala mai ainihin ruwan ɗorawa sai ta ɗan ɗiga kaɗan kin ga zai fiddo mata da kalan lemu don wani lemu in kika matse sai ba za ki ga ya baki wannan ruwan brown. ba eh, ya yi haske babu mm. kala to wani zai rika tan anya wannan uh, lemu ne kuwa to sai uwar gida ta dan dauka kankani haka sai ta dan diga Eh, akwai kala da ake ci da ake da a nan wurin masu da kayan abinci uwar gida ta dan diga mm. idan uwar gida ta dan diga shi to wani lemun kuma zaki ji bai da zaki haka ya faye tsami mm. to uwar gida tana iya ɗiban dan um, sukari ta dan sa ta ga motsa shi to za ta dafa sukarin ne kafin ta zuwa ko tana iya sawa kai tsaye E to idan ba ba wani cuta a cikin gidan kamar na suga ko wani abu za ta iya saka shi kai tsaye idan kuma uwar gida tana za ta iya yin eh, eh, a dan narka shi a wuta yawa hmm. narka shi a wuta ka dafa shi sai ka zuba ga wanda kuma bai shan suga ana idan jefa mai mazar kwaila ko ainihin shugan masu diabetes za ta iya dan saka da yanda dai a dai fito da dandano yanda ake so ake so a dan motsa shi a garwa to uwar gida ta koma ta yanka lemu falle falle zan ta yanka shi tana iya zuwa in za ta bada a cikin wannan gwangwanin bama da na ce kuma na ce miki kar ta eh, yanka kayan din mm. nan ake an gama ka rasa yanda zaka yi eh. wani azuba ta iya amfani shi a gida kuma ta kayatar kenan kwarai saboda kin ga in kin zo ma saka shi ainihin lemun zaki tsaya in kika saka kankaran zaki iya tsayar da lemun a tsatse yanda zai nuna a jikin kwalban to sai ta yi shi eh, sai ta manna shi a jikin bangon a ta cikin kamar yanzu kofi haka sai ta uwar gida sai ta yanko shi sai ta manna a jiki sai ta mammanna a jiki sai ta zuba kankara kin ga kankara ai ya rike mata lemun mm. yana manne sai ta ɗauko mm, mm, matsatsen lemunta sai ta zuba sai ta ɗauko wani yankakken kuma sai ta sa to a nan uwar gida tana iya ɗaukan a ganyen na'ana sai ta ɗan ɗora akan kan wannan kwalba ta ɗauko tsinken sha ta, makala. Ai wannan ina ganin mai gida ana ce miki kafin a yi ba kofar ɗakin ta sai ba zuwa ko ina daga an yi sallah sai cikin gida kenan. Sai ki ga an samu biyan bukata. Masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka Allah ne zamu mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a hutun ƙarshen mako lafiya.